This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Zahar Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na dare. Yau Laraba 19 ga watan Yunin 2024 da fatan an wuni lafiya. A cikin shirin za a ji mahangar wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum a Najeriya wanda ya ce akwai ayar tambaya akan batun sauya tsarin Najeriya zuwa yadda yake a zamanin turawan mallaka na shiya-shiya. sannan za a ji abin da fadar gwamnatin najeriya take cewa akan wannan batun inda ake raɗaɗin cewa ana ƙoƙarin sauya tsarin gwamnatin zuwa shiya-shiyar kamar kowane daren ranar laraba yau ma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba wanda su mu muni barma zai gabatar kuma wannan makon shirin zai mai da hankali ne akan yadda wasu mata masu tawaya suke yunkurin fahimtar da al'umma irin tasirin da masu bukata ta musamman suke da shi wajen ciyar da al'umma gaba To amma kafin mu gabatar muku da duk waɗannan zara za ta fara da karanto mana labaran duniya. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Masu bincike na zaman kansu sun zargi bangarorin da ke rikici da juna a Sudan da jefa kasar cikin mawuyacin hali ta hanyar yin watsi da muhimman haƙoƙin bil'adama da dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa. Tawagar mai zaman kanta ta ƙasa da ƙasa mai membobi uku a Sudan ta gabatar da bayaninta na farko a ranar Talata da Laraba ga Kwamitin Kare Haƙƙin Ɗan Adam na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Janiba. masu binciken sun shaidawa majalisar cewa rashin nuna damuwa kan wahalar da miliyoyin fararen hular sudan ke fuskanta daga bangarorin da ke fada da juna ya haifar da kashe-kashe sace-sace da raba al'umma da matsugunansu tare da fyaɗe da sauran nau'ikan cin zarafin mata wanda ya haifar da mummunar matsala ta jin ƙai. jami'ai a kasar chadi sun ce sun fara gudanar da bincike tare da yin kira da a kwantar da hankula bayan fashewar wani abu da kuma tashin wuta a ma'ajiyar makaman soji da ke jamina babban birnin kasar da yammacin jiya talata lamarin da ya haddasa firgici a yankin le chef de tashar talabijin ta kasar chadi kenan ke bayar da rahoton cewa shugaban kasar kasar muhammad idris dabi ya ba da umarnin hada jami'an kashe gobara da sojoji domin tabbatar da tsaron fararen hula bayan fashewar wasu abubuwa daga ma'ajiyar harsashin soji da yammacin jiya talata lamarin da ya razana mazauna unguwar goji da ke birnin jamina umar makar da ke sayar da kayayyakin gyaran motoci a babbar kasuwar jamina ya ce Tout le monde est on voit des, des mouvements, des armes. Euh. Da yawa daga cikin fararen hula da suka firgita sun gudu zuwa gidaje da makarantu da ke kusa da su domin tsira da rayukansu. Sannan kuma sun kasance a cikin gidajensu da safiyar yau Laraba lokacin da suka tarar da dimbin dakarun gwamnati a kan tituna. wani hari da jirgin saman rasha mara matuki ya kai a yankin labib na kasar ukraine ya raunata mutum guda yayin da ma'aikatan kashe gobara a garin azov na kasar rasha suka ci gaba da yin artabu da wata gobara a wata ma'ajiyar mai a rana ta biyu magajin garin labib wani babban birni a yammacin ukraine kusa da kan iyaka da poland ya ce harin da jirgi mara matuki ya kai a ƙauyen malakiv ya lalata wani gini mai benaye tare da farfasa tagogi da dama a gine-ginen da ke kusa da shi. Magajin garin Andre Sodovi ya wallafa a manhajar aika saƙo ta Telegram cewa harin ya jikkata wani dattijo mai shekaru saba'in kuma yana kwance a asibiti cikin matsakaicin yanayi. a halin da ake ciki kuma wata gobara a wani wurin ajiyar man fetur na kasar rasha a yankin rostov na ci gaba da ruruwa sama da sa'o'i 24 bayan wani hari da jirgin sama marar matuki ya kai An karrama shugaban Rasha Vladimir Putin da gagarumin liyafa a birnin Pyongyang a yau Laraba, inda ya gana da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un tare da yin alkawarin ci gaba da yin haɗin gwiwa yayin da ƙasashen biyu ke fuskantar ƙasashen yamma. Putin da Kim waɗanda suka kuma rattaba hannu kan wata takarda ta inganta alaƙa sun halarci wani bikin maraba da aka yi a tsakiyar dandalin Kim Tucson inda aka lullube gine-gine da manyan tutocin Rasha da Koriya ta Arewa da kuma hotunan shugabannin biyu. Kafofin yada labaran Rasha sun ce mazauna Koriya ta Arewa sanye da riguna masu launin ja da fari da shuɗi sun yi ta ɗaga manyan furanni masu haske tare da rera waƙoƙin kishin ƙasa. Putin da Kim sun kuma ga yadda wasu jami'an Koriya ta Arewa ke yin atisaye kafin su tashi daga taron domin tattaunawar kai tsaye ta sa'o'i biyu. Wani sabon rahoto ya nuna cewa gwamnatin China ta yi tsarin canza sunayen ƙauyuka masu nasaba da al'adu ko addini 'yan kabilar Wiga da ke yankin Xinjiang mai cin gashin kanta a ƙasar zuwa sunayen China da ke nuna aƙidar jam'iyyar kwaministanci ta ƙasar. Rahoton da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch tare da ƙungiyar Uyghur health ta Norway suka fitar a yau Laraba ya nuna cewa kusan ƙauyuka 630 ne a kaga an cire duk wani abin da ya jibanci addini da tarihin wiga da kuma al'adun wiga ciki har da kayan aikin gargajiya na wiga mai suna dutar da wani wurin bauta da ake kira mazar an cire su daga sunayen ƙauyukansu. Wasu manazarta sun ce wannan mataki wani bangare ne na kokarin da Beijing ke yi na dakile bayyana al'adun wiga da addininsu. Wannan wani bangare ne na mummunan cin zarafi da ake yi wa 'yan kabilar wiga da ke jihar Xinjiang. A cewar Maya Won, daraktan wucin gadi ta kasar China da ke kungiyar Human Rights Watch yayin da ta shaida murya Amurka ta wayar tarho. Zahra Aminu fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ta yanzu kuma sai rahotanninmu. A 'yan kwanakin nan a Najeriya ana tabbatun cewa gwamnatin shugaba Tinubu tana shirin mai da tsarin shiya-shiya kamar yadda yake a zamanin turawan mulkin mallaka akan wannan batu ne abokin aikin mu baba yakubu makiri ya tuntubi mai sharhi akan al'amuran yau da kullun shu'aibu mungadi wanda ya tambaye shi ra'ayin shi akan wannan batu sai ya ce idan da akwai kyakkyawan manufa ga yunkurin to za a iya cewa hanya ce mai dorewa kuma abu ne mai kyau kasancewar halin da najeriya take ciki yau da kuma yadda zamani ke tafiya a duniya baki daya wato ba laifi idan aka karkasa ƙasar nan ta koma shiya shiya To ya kake ganin haɗakan na wannan lokaci da ake da ita da kana ganin an samu matsala ga wannan haɗaka ce yasa ake so a koma ma tsohon tsari na shiya-shiya. Wato irin abubuwan da suka bayyana yanzu akwai duk wani wanda yake ƙoƙarin wato a rarraba ƙasar nan ta koma shiya-shiya za a iya zargin shi da cewa ba da kyakkyawan manufa yake ba. Dalilai su ne kamar haka na farko dai idan za a yi irin wannan tsari wato akan ɗauki matakai na wayar da kan 'yan ƙasa a shigo da 'yan ƙasa a cikin ɓangarori daban-daban kama da sarakuna da malaman addini da 'yan siyasa da 'yan kasuwa da al'ummomi daban-daban na ƙasa kowa ya ba da tashi gudunmuwa da shawarwarin yadda za a gabatar da abin a kuma wayar da al'umma su fahimta har su rungumi tsarin wannan shine idan aka fito da kyakkyawan manufa amma yadda ake son a yi wannan abin a dukunce to ya sa ƙaiƙayi a zukatan mutane cewa akwai waɗansu mutane waɗanda suka samu wata dama suna son su yi amfani da ita domin wato su yi babakere ga sauran al'ummomin najeriya wato abinda muke kallo a matsayinmu na masu sharhi akan al'amuran yau da kullum shine wasu shugabanni sun samu dama sun raye yankunansu yau idan ka je kudu maso kudu da kudu maso gabas da kudu maso yamma za ka sami abubuwan da aka tara can na raye wa yankunan wato ya fi karfin abin da arewa da sauran bangarori suke da shi kuma duk da cewa yawan al'umman najeriya suna arewa amma kuma ita aka fi yi ma kwange wajen rabon tattalin arziki karka manta a kudancin najeriya nan suke da hukumar nan ta hyperdeck wadda take ba da wasu kudade da tallafi na musamman akan raya wasu yankuna masu samar da albarkatun man fetur a najeriya wannan bangare ne ke da wani nddc ita ma wata hukuma ce wadda take raya wato jihohin niger delta ita ma ana ware mata kasafin kuɗi mai yawa a cikin kasafin arzikin najeriya wannan hukuma ce take da wata ma'aikata wadda aikin take nan ta raya jihohin naja delta da yankunanta wannan hukuma ce take da wani tsari da aka yi na amnesty wato tsari ne na afuwa ga masu tada kayan baya na wannan yanki kuma ana ware kudade makudai ana kai wannan jiha yau idan ka je lagos lagos ta fi waɗansu ƙasashe na afirka ƙarfin tattalin arziki saboda irin abubuwan da aka tara a wurin na more rayuwa kuma wasu manyan kaddarori na ƙasar nan duka wanda yake na gwamnatin tarayya ne da yawansu sun koma hannun gwamnatin lagos to wannan abun shi ke sa ana kallon arewa to ita arewa mai tan mallaka arewa ba abin da tan mallaka sai almajirai sai talauci sai kunci sai rashin tsaro da rashin ilimi da sauransu to ba ko shakka wannan abin ne ya cusa tunani ga waɗansu 'yan kudu waɗanda ke kan madafin iko waɗanda ke ganin cewa to ya kamata su zubar da ƙwallon mangwaro su huta da ƙuda. a kudancin ƙasar nan sun fi samun abubuwa na ci gaban more rayuwa tattalin arzikinsu ya fi ƙarfi jama'arsu sun samun walwala bisa ga arewacin ƙasar nan to idan ku wannan haɗaka abin da za ta ɗora mu a kai kenan ai kaga bai dace wani ya ga cewa yin ta ko rashin ta zai iya kara cutar da mu a matsayin ƙasa Najeriya. Ni abin da nake gani lalacewa ne ga wani ɗan arewa shi tunanin cewa idan aka mai da ƙasar nan shiya shiya kamar yadda take can farko asali to zai cutu. Wannan ya kawo mutuwar zuciya da lalacewa ta waɗansu mutane daga arewa. Shaibu Mungari kenan mai sharhi akan al'amuran yau da kullun a Najeriya a hirar shi da ya yaku Makiri. To ganin ana ci gaba da tafka muhawara kan wannan batu na komawa ga tsarin shiya-shiya ta yadda ma rahotanni daga Najeriya ke nuni ce da tuna cewar ranar Juma'a mai zuwa wani dan kungiyar Afenifere mai rajin kare muradun al'ummar Yarbawa Mr. Akin Fapuhunda zai mika wa shugaba bola tinubu daftarin dokar da za ta dawo da mulkin shiya-shiya na majalisar mai faraminista wakilin a fadar shugaban najeriya umar faruk musa ya tattauna da jami'in yada labarai a ofishin shugaban kasa malam abdulaziz abdulaziz don karin bayani sai ya ce to yi wasan da wannan rahoton ba balle ma ana ce ko zai karba ko ba zai karba ba wannan duk abu ne na social jiya na hayaniya gari da kuma jita-jita kuma wasu waɗanda suke ƙoƙarin su kawo rashin fahimta ko kuma siyasa al'amarin a gwamnatance mu ba mu ma san shi wannan mutumin ba balle ma har a san wai ko za a karɓi rahoton sa ko ma yi wani rahoto wannan ina ga ba ma abun ma a mai da hankali a kan shi wani domin a wurin mu ma abun babu shi ba kwata To ko da yake na ga majalisa ma ta nisanta da kanta daga wannan batu amma shi wannan akin fabo hunda dan kungiyar afenifere ne kuma yana cikin masu faɗa a ji a cikin ta anya wannan ba ganin yana da wani karfin gwiwa ne shi yasa har ake ta yaya ta abin nan ko da ke gashi ku kuna musantawa ai babu wani kwarin gwiwa wannan abun al'amarin babu inda ma ake yaya da shi banda kusan a arewa ma ana amfani amfani abin ne da siyasa a yi kokarin a nuna cewa kamar shugaban kasa ko gwamnati tana da wata mummunan manufa akan wani yanki na Najeriya wanda kuma babu wannan magana ko kaɗan shi sama kusan garuwa a Najeriyance babu inda kake jin ana maganar wannan rahoton ko kuma shi wannan a kusan social media ɗin arewa ba kuma ana yada abin ne kawai wato kamar yadda na ce a kawo wani abu na rashin fahimta ko kuma na rashin jituwa amma babu wannan maganar kuma babu wata aniya irin wannan kuma in akwai ta ai babu mutum daya ko shugaban kasa ko wani ba zai iya zama ya ce ya mai da najeriya tsarin shiya shiya ko ya mai da wani abu haka irin wannan bai matukar ba a samu kwanciyar majalisa ba an sanya hannu ko gwamnoni sun amince ma wata majalisun jihohi sun amince tun da ka san. a wannan zai zama da cewa akwai canza tsarin mulki kuma da wanda zai kawo da cin tsarin mulki ba abu bane na gwamnatin tarayya ita kadai yanzu kamar wani mataki za ku dauka a gwamnatance akan irin waɗannan labaran na kanzon kurege da suke ta yaduwa kamar wutar daji kuma kamar mutane suna ta ganin magana nan kamar gaskiya ce in ba wani mataki gwamnatin ta dauka ba wato a wannan neman saboda akwai matsala ta a kullum ana kokarin a ce mutane a demokuraɗiyya suna da yancin faɗa albarkacin bakin su ko kuma idan aka ɗauki wani mataki akan mutane ko da ko da suke da labarin karya ne sai kaga an zo ana cewa kamar ana tauye faɗa albarkacin baki Ko yan jarida dai ku za ku dawo kuna wannan kayan cewa an kama masu wani saboda ya yi social media post ko kuma saboda ya yi amma magana gaskiya wato irin wannan abu ba karamin illa ma yake ƙasa ba domin yana kawo rashin fahimta yana kawo rashin jituwa yana kuma kawo abubuwa na rashin jin daɗi wanda kuma ba wai saboda ma mutum ɗaya ba a'a a zamantakewar ƙasa ma abin ba shi da kyau jami'in yada labarai kenan a fadar gwamnatin tarayyar najeriya abdulaziz abdulaziz a tattaunawa da na yi da shi a abuja abin da ke da ɗaura kai dangane da wannan batu na gabatar da wani kuduri na doka domin canza tsari na shugaba mai cikakken iko zuwa shugaba na prime minister a najeriya yana ci gaba da yin kumari ne duk da kuwa musantawa da majalisar ƙasa ta yi da kuma fadar gwamnati kuma ana ganin ga duka alamu wasu na amfani da wannan tsarin ne ko wannan cece kucin domin su kara raba kan najeriya ko kuma su shafa gwamnatin bola ahmed tinubu kashin kaji umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya a da umar faruk musa to akan wannan batu ne za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku shin kuna gani ya dace a sauya tsarin najeriya zuwa shiya shiya din lambar wayar da za ku kira ita ce alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Mini Barma zai gabatar mana da shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. sunana Sule Mumuni Barma. Mata masu bukata ta musamman na taka rawa wajen ganar da al'umma gudunmuwar da nakasassu ke bayarwa a sha'anin samar da ci gaban ƙasa a jamhuriyar Nijar. waɗannan mata da akasarin su ke sana'o'in hannu da suka hada da kere-keren kayan fata kirar karafa da sake-saken tufafin yara da na manya da ma kirar kayayyakin kawa kan shirya kasuwar baje koli a albarkacin ranar nakasassu ta ƙasa a kowace shekara duk da yake har yanzu da dama daga cikin jama'a ba su fahimci mahimmancin baiwa ayyukan waɗannan mutane matsayin da ya dace ba matan sun kuduri aniyar buɗe wata kasuwar bace kolin da za ta tattara tawagogi daga ilahirin jihohin kasar a albarkacin ranar 31 ga watan yuli madam bukari khadijatu ahmadu salifu ita ce shugabar masu naƙasa mata a niger muna so mu ma ranar mu kai ya zo ya huce haka muna so kuma manya su zo otorite tunda in sun zo wajen tsallan lokacin nan ne sallah zai yi albarka da an yi zama shugabanni suna zawa me yanzu daga baya ya kai shekara nawa ko sallar ga ya zo sai ya huce komi babu labari muna so mutanen nijar su ba da kayan mu daraja tun da gashi na alhamdulillah mu mutane masu mata masu nakasa mun barbara mun bar mu masu gida mun shi kiwon kanmu muna tashi muna nan muna yaƙi da bara kenan ba a iya ko yaƙi da bara kana aikin hannu ga aikin ka na hannu aikin ka bai hita ba kenan ba shi wa a yaƙe-yaƙe da bara muna so a diba a gani wajen mata kamar yadda kullum ana ce ana bi da haƙƙin mata haƙƙin mata matan nijar gaba daya suna da ranar su ko to mata masu ƙasa ya kamata su ma kullu a tuna da su tunda da kadiba ka gani in mace wanda bata da ƙasa yana da matsala guda ce ko to matsalan nan gudan nan wanda mata wayanda ba su da ƙasa suke fama mu masu ƙasa yana duble ne tun da mu dublan ga rashin tahiya ko ko ga rashin ido ko ko ga rashin ji ga sunan dai suna nan tahi kuma ga ki mace ta kenan mu laluran mu da yawa ne muna so a diba a diba mu diba mu zamna mu diba tare yadda za mu yi mu ceto hakkin mata masu nakasa gaskiya kuma hallo abu guda kuma da muke jira ga mutanen Nijar gaba daya su gane cewa mata masu nakasa da mata wayanda ba su da nakasa mu duka ɗai ne cikin duniya mai ya kamata a diba a san da wasu wani abu ba dai muke ba a ki sauƙaƙa muna tun da gaskiya ka gani wani zuwa likita wani zuwa mi da mata masu ƙasa suna fama da matsala da yawa da yawa. ganin girman tasirin ayyukan hannu da ilimin zamani a yunkurin ganar da nakasassun da har yanzu ke ɗauka bara a matsayin sana'a rashin dacewar wannan ɗabi'a ya sa shugaban gamayyar ƙungiyoyin masu bukata ta musamman na ƙasa sidonuhu umaru nana ta kira ga iyayen yara masu tawaya su kula da karatun 'ya'yansu a duk halin da suka shiga a yayin da ya zama wajibi gwamnati ta gaggauta maido da ayyukan asusun tallafin nakasassu da aka rufe a shekarar 2018 alhali a wancan lokaci mahukunta sun yi alkawalin ƙara yawan kudaden asusun sakamakon lura da karuwar adadin jama'ar nakasassu a nishar in ji shi da miliyon eh, hamsin ne ake sa a cikin wannan gidauniyar sai aka ce za a maida shi miliyon ɗari da hamsin mu mun ji daɗi kwarai a lokacin ina ganin nishar babu inda ba mu bi muna muna gwamnati a hamdala bisa wannan to da shekara ta ce wayo maimakon cikin luwa mu ga an numka shi sai aka kashe wannan wannan gidauniyar gaba ɗaya sai aka kashe shi tun 2018 mun yi ta kira shugaba prime minister shi da kan shi dauki alkawali mun yi ta kira amma sai lokacin da aka yi kudeta wannan fond national de soutien aux personnes handicapées ba a maido shi ba banda da muka je har yanzu muka kara ganin premier minister muka kara mishi zancen kuma amma har yanzu cikin luwa da finance ba mu gane shi ba wannan kudaden ba kudade da yawa ne ba kamar misali ne wanda mu gwamnatin mu zai gode cewar lalle muna son mu taimaka mutane masu nakasa har partner abokan hulɗa su ma su gani ashe gwamnatin muna kishin mu sai su zo su kawo muna ɗauki su ma amma in babu wannan kwata-kwata kaga abun bai yi ba na biyu shine abokan hulɗa yanzu muna tare da unicef muna son mu kai godiyan mu gare su tun mutanen da an mai har new york musamman ma akwai wani aboki na ana ce mishi alexander court yana aiki ne a unicef new york allah musu albarka saboda gaskiya sun taimaka aidan kuma suna akan taimakon amma su kara su kara saboda mutane masu nakasa na niger suna ganin wahala banda unicef muna kira ga eh, pnud funiab eh, kai duka masu hannu da shuni su ga yadda za mu yi aiki tare domin mu yi kokowa da bara kaga tun ana zancen nan kwanacin nan duka in ka saurari radio ana zancen ana bara ana bara ana bara mu mun ce mun ji ana bara to amma mu yi aka yi domin a hana bara wannan shine tambayar mu to in ba kuma ba dole mutane wanda bara ya zama musu tilas su yi bara ba mu yi ankurajen ci shi karshen kira na shine ga mutane masu nakasa yara masu nakasa don Allah don annabi al'umma kar ku gane su ba a sa su lakwal ba duka yaro inda ya girma a yau inda ya tashi a yau ba shiga lakwal ba to in ya girma babu wani aiki wanda ya koya sai bara za shi bara to amma musamman yaro in ka sashi lakwal wallahi ko bai samu aiki ba bai bara muna da su da yawa yanzu mutane makahi wanda suka samu diplom wuragu wanda suka samu diplom ba su ba samu aiki ba amma ba su nan saboda sun samu ilimin to don haka muna kira ga al'umma duka yara masu nakasa a buɗe musu hanyoyin lokal To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. a madadin madam bukari khadijatu shugabar masu bukata ta musamman mata masu sana'ar hannu da sidonuhu umaru na gamayyar kungiyoyin federation na jamhuriyar niger ne sulaimu muni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku a huta lafiya a gaida su ne ta masu sauraro lokaci yayi da za ku kira wayar muku bayyana mana ra'ayoyinku akan batun komawa ga tsarin shiya-shiya a najeriya muna sauraron ku. wane ne akan layi kuma daga ina ake kira kana ji na kuwa wa muka samu akan layi to da alamu dai a wanda ya kira baya ji na har yanzu dai layin mu a buɗe yake kuma da alamu mun samu wani daga jihar adamawa wake kan layi daga adamawa Wake kira daga Adamawa. To masu sauraro shi ma wannan layin kamar an mun rasa shi lambar dai da za ku kira ita ce alamar kari ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. kuma maudu'in da za mu tattauna a kai shine kan sauya tsarin najeriya zuwa shiya-shiya to wa muka samu akan layi daga jihar kebbi To Adana menene ra'ayinka kaji maudu'in namu na yau? Eh, a hakikanin gaskiya ni in akan aimi da tsari tsari gaskiya kamar na da hakikanin gaskiya ya kamata a banmu da wannan tsarin da muke cikin shi. Saboda in za ku ku duba da cewa mutanen kudu suna jin kamar yan arewa kamar ba kowa su ga lugazzane. ne. saboda ni saboda suna ganin arewa ba abin ta tara yan bayan mahandama wa'anda ba su kishin kasa sai da kishin kansu shi yasa suke neman da cewa a raban kasar ba raba kasar ake batun komawa shiya shiya ake yi ba batun raba kasar ba ayi na samu kuskure ne shi nake cewa shi ne suka son a yi koma shi shi kamar da an kai na haka suka son a ne so ba mhm. to hakikarin gaskiya in an kai haka nan zuwa gaba suna son ne in kokarin su raba kasar saboda gani suka yi arewa ba komai bace ga eh, zani eh, za ba komai bace ga zani saboda arewa ba su da yan kishin kasa sai da kishin kansu shi kan shi suka dibi saboda ke ganin cewa yanzu ba wani babban kamfanin da an arewa ba wata kungiya mai ke kun gode sosai da yanzu kuma za mu koma jihar neja wake kan layi daga jihar neja ina magana da Umar. To, Malam Umar kaji maudu'in namu na yau. Kana gani ya dace a koma tsarin shiya-shiya? To, hajiya Zara wato shi duk abin da ya dace ba shi ake yi ba a Najeriya. Mm. Eh, abin da ya dace da Allah ya sa shugabannin namu masu tausayin ne masu tunani ne masu damuwa da damuwar talaka ne ai talaka yanzu yana cikin wani hali wai a koma wani shiya ko wani shiya yanzu ba shine damuwar dan Najeriya talaka ban Najeriya ba mm-hmm. matsatsin rayuwa da yanayin tabarbarewa tsaro da ake ciki shine damuwar talakan Najeriya wannan duk abin da ya sha musu kai ne shi ne suke ta faɗa za su yi za su yi wannan kuma ba damuwa talaka ba ne in sun ga dama su yi in sun ga dama su bari wannan duk ruwansu ne amma matsalar talaka dai ya samu abincin da zai ci ya samu tsaro mun gode sosai malam umar da wannan ra'ayi naka daga jihar neja za mu yunkura kuma jihar yobe wake kan layi daga yobe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu Wa alaikum salam. Ina da injina da garin fi. To ka ji maudu'in namu na yau menene ra'ayinka? A gaskiya ba wannan bane a gaban talakawa. A tsaya a nema talaka yancinsa. Hmm. Shine kawai. Ba wani rabon shiya shiya ba. Da fatan na muku fata alheri a tayi lafiya. To mun gode sosai Malam Garba kuma wannan shine kira na karshe da zamu iya dagawa a yau sai kuma gobe idan Allah ya bamu dama. To masu sauraro muna godiya sosai da kuka samu ga waɗanda suka samu damar kira kuma saboda karancin lokaci ba za mu samu damar kawo muku labarai a takaice ba da haka ne za mu karkara shirin namu a madadin zara aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin da juli da ta shirya ta bada umarni da injiniyan mu mr rob mclean ni aisha mu'azu ke muku fatan asibahi ta gari ma'asala.